maraba a cikin wannan sabuwar haduwa da muka yi a cikin wannan shiri namu mai albarka wanda <clears throat> muke gabatar da bayanai akan muhimmancin tauhidi wanda muka sa masa suna da tafarkin tsira muna fatan allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace kamar yadda aka sani wannan shiri shiri ne da yake ya ƙunshi bayani akan muhimmancin tauhidi da falalarsa da kuma <clears throat> abubuwan da suka shafe shi na haƙoƙi da kuma nisantan kishiyansa wanda kuma shine wato yin shirka ma Allah maɗaukakin sarki a baya mun gabatar da abubuwa masu dama waɗanda suke nuna muhimmancin wannan tauhidi wanda shi ne abin da allah maɗaukakin sarki ko shi ne manufa da allah maɗaukakin sarki ta halittan mutum da aljan da sauran halittu gaba ɗaya kuma shi ne manufar aiko manzanni da saukar da littattafai kuma shi ne haƙƙin allah maɗaukakin sarki akan bayi to lallai shi wannan tauhidi shi ne farkon abin da allah maɗaukakin sarki ya umarci bawa da shi dukkan wani mukallafi ma'ana bawa wanda allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa ya wajabta masa shari'a to wannan lallai abin da allah fara ɗora masa shine tauhidi wannan lallai yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana muhimmancin wannan tauhidi kasancewarsa shine farkon abin da allah maɗaukakin sarki ya wajabta ko ya umurci mukallafi duk wani mukallafi wato duk wani mutum allah maɗaukakin sarki ya umurce shi da wannan da wannan tauhidi ɗin abin da zai nuna mana wannan shine shi wannan tauhidi shine yau idan mutum ya zo zai musulunta zai shiga musulunci farkon abin da za a umarce shi shine ya shaida babu wani abin bauta bisa cancanta sai Allah kuma annabi muhammadu manzon Allah ne yawwa sa'an nan kuma yau idan za mu je mu kira kafirai su zuwa su shiga musulunci farkon abin da za mu kira su shine mai su shaida babu abin bauta bisa cancanta sai Allah kuma lalle annabi muhammadu manzan Allah ne to don haka da wannan ya zama ashe kenan farkon abin da ake umurtan mutum da shi shine wato kaɗaita Allah maɗaukakin sarki shine tauhidi yarda da cewa Allah shine kawai ya tantance abauta masa ya zo cikin hadithi da al bukhari da muslim suka rawaito shi daga abdullahi dan abbas Allah yarda da su yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki mu'azu radiyallahu an wato mu'azu dan jabal kenan ya aike shi zuwa ga yaman manzo Allah sai ke ce masa innaka ta'ati qauman min ahlil kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilai shahadati Allah ilaha illallah a cikin wata ruwayan ila an yuwahhidullah ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai zaka je wajen wasu mutane ne waɗanda suke ahlul kitabi ma'ana an ba su littafi mutane ne waɗanda suke wato kiristoci ko kuma yahudawa su ne ahalul kitab su waye ahalul kitabi su ne kiristoci da yahudawa su waɗannan an ba su littafi yahudawa allah saukar ma annabi musa littafin attaura kiristoci kuma allah saukar ma annabi isa littafin injila don haka mutanen yaman mutane ne waɗanda suke suna bin wato an saukar musu da littafi wato mutane ne waɗanda suke cikin yahudawa da kuma kiristoci to don haka shine annabi sallallahu alaihi wasallam gaya masa cewa za ka je ga mutane ne waɗanda suke mutane ne daga cikin ahalul kitab don haka faliyakun awwala ma tad'uhum ila ilaihi shahadatu Allah ilaha illallah to ya kasance farkon abin da za ka kira su gare shi shine su shaida babu wani abin bauta bisa cancanta sai Allah a wata ruwayan kuma wacce take fassara wannan ita ce falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ko falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullah farko ya kasance farkon abin da zaka fara kiransu zuwa gare shi shine su kaɗaita Allah maɗaukakin sarki don haka shahadatu Allah ilaha illallah shine sa shine tauhidi shine tauhidi to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke umurtan mu'azu dan jabal a lokacin da ya aike shi zuwa garin yaman ya je ya isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki gare su to sai manzon Allah sallam ya umurce shi da ya fara da abu mafi muhimmanci a cikin addinin musulunci gaba ɗaya wato kaɗai ta Allah da bauta shine tauhidi ikirari wato yarda da furta da ikirari da cewa babu fa wani abin bauta bisa cancanta sai Allah sa'an nan kuma su shaida lallai annabi muhammadu manzan Allah ne wannan shine farko kafin sai a biyo da sauran abubuwan da suka suka wajaba a kansu na shari'a shine kamar inda ya ci gaba da cewa fa'iza arafu zalika fa akhbiruhum annallaha allaha qad farada alaihim khamsa salawatin fi yawmihim wa lailatihim idan sun yarda da wannan sun yi ikirari da shi sun imani da shi cewa Allah ne kawai abin bauta ba za a bauta mu kowa ba sai shi kadai sa'an nan kuma sun yarda annabi Muhammad manzon Allah ne to ka ba su labarin cewa Allah ɗin maɗaukakin sarki ya farlanta musu salloli guda biyar waɗanda za su yi su a cikin dare da yini a cikin yini da dare yawwa to wannan shine abu na biyu mu duba mun riga da mun san muhimmancin sallah a cikin addinin musulunci to amma fa duk muhimmancinta ba ta kai tauhidi ba saboda sallah tana ingantuwa ne idan akwai tauhidi tana kuma ba ta da amfani kuma idan ya zama babu tauhidi shi yasa sai ya zama farko abin da manzon Allah sallallahu ya umurci mu'azu dan jabal da ya kira mutanen yaman zuwa gare shi farko ya fara da maganan tauhidi domin shi ne abin da idan babu shi sauran ayyuka ma babu su shi ne tushensu da shi ake karɓan sauran ayyuka sallah ba za ta inganta ba sai akwai tauhidi matukar babu tauhidi sallah ta zama maras amfani yawwa to shi yasa manzo Allah ya fara ambaton cewa ya fara su da tauhidi sai sun yi imani da tauhidi sa'annan kuma ya umurce su da yin sallah shine ya ci gaba da cewa to fa idza sallu idan sun yi sallah ma'ana in sun yarda da sallah suna aikata sallah to fa akhbirhum anna Allah iftarada alaihim sadaqatan ko zakatan to ukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim sa'annan in sun yarda da sallah kuma sai ka ba su labarin cewa Allah madaukakin sarki ya farlanta musu zakka wacce za a karba daga wato da masu kudinsu a mai da ita zuwa ga talakawansu ma'ana Allah maɗakin sarki ya farlanta musu zakka da ci gaba da cewa fa'iza a ƙarro bi zalika fa khudh minhum wa tawaqqa kara'ima amwalin nas idan sun yarda da wannan to sai ka karbi zakkan daga su amma kuma ka kiyayi kuma masu daraja a cikin dukiyoyin nasu kar ka zo karban zakka ka karbi kara'imul amwal can karshe kuma yace a da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab ka nisanci ko ka kiyayi addu'an wanda aka zalunta domin babu hijabi babu shamaki tsakaninsa da allah maɗaukakin sarki to lallai a cikin wannan hadithi mun ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurci ɗan aikensa wato shine mu'azu ɗan jabal allah yarda da shi manzo Allah sallallahu ya umarce shi da idan ya je Yaman zai kira su zuwa ga musulunci to lallai abin da zai fara kiransu a kansa shine kadaita Allah maɗaukakin sarki ma'ana nisantan duk wani abin bauta wanda ba Allah ba nisantan shirka su bauta ma Allah shi kadai wannan shine abin da ake fara umurtan kafirai da shi shine su wato shi ne su bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai su nisanci wato yi masa shirka shi yasa ya zama yau idan mutum ya zo zai musulunta sai alaƙa farkon abin da ake fara yi masa shi ne a sa shi ya furta kalmar shahada domin kalmar shahada ita ce kalmar tauhidi kenan don me yasa ake fara umurtan mutum da tauhidi saboda daman tauhidi shine abun da Allah ya fara ya wajabta mutane na farko shine farkon wajibi akan kowa shi yasa shine farkon abin da za a fara umurtan kowa da shi yau in ka je wani gari gari ne na maguzawa kana so ka kira su zuwa ga musulunci gari ne na kiristoci kana so ka kira su shiga musulunci to farkon abin da za ka fara nuna musu shine tauhidi domin wannan shine ya raba dukkan ya raba addinin musulunci da dukkanin addinai addinin musulunci ya gini ne akan bautan Allah shi kadai bauta ta shari'a bauta ta bin umarnin Allah madaukakin sarki da nisantan wato abubuwan da ya hani a kai addinin musulunci ya gini ne akan wannan don haka shi yasa idan yau mutum ya zo zai musulunta to farko sai a fara ambata masa kalmar shahada ya faɗa a fara laƙana masa kalmar shahada kenan don haka shi yasa malaman musulunci suka yi ijima'i akan wannan wato an yi ijima'i akan cewa daga zaran mutum farko mutum ya zo shiga musulunci to farkon abin da za a umurce shi da shi shine tauhidi ikirari da tauhidi ya furta tauhidi domin wannan shine farkon wajibi a kansa shekul islam ibn taimiyya allah masa rahama ya yi bayanin wannan inda ya yi bayanin cewa abu ne wanda dukkanin malaman musulunci suka yi ijima'i a kansa sun yi ijima'i a kan cewa ne wato lallai abin da ya zama wajibi a cikin addinin da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ma'ana addinin musulunci kenan farkon abin da ake farawa da shi shine kira zuwa ga shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai allah da kuma kira zuwa ga shaidawa lallai annabi muhammadu manzan allah ne da wannan ake farawa malamai sun ijma'i akan wannan Yauwa duk wanda za a kira shi zuwa ga musulunci sawa'un mushirki ne ko kafiri ne na asali ko kuma wato kafiri ne wanda yake ahlul kitab ko waye shi in dai ana so zai shiga musulunci in an zo za a kira shi ana so a kira shi zuwa ga musulunci to da wannan ake fara masa kamar yadda wato ibn al-munzir ya yi hikayen ijma'i wato ya hakaito ijma'i daga malaman musulunci inda ya hakaito a kan wannan yake cewa ibn al-munzir yake cewa ajma'a kullu man ahfazu anhu min ahli al-ilmi ala anna kafira Iza qala ashadu an ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna kullama muhammadun sallallahu alaihi wa sallam haqqun abra'a ila allahi min kulli dinin yukhalifu din al-islami wa baligun sahihun yaqil annahu muslimun kawai ibn al-mundir ya hakaito mana da ijima'in malamai yake cewa dukkanin wanda ya sani cikin malamai ahalul ilimi dukkan masu ilimi dukkan wanda na sani cikin masu ilimi sun yi ijima'i bakinsu ya zo ɗaya sun haɗu a kan cewa lallai kafiri daga zaran kafiri ya ce ashadu allah ilaha illallah ya ce na shaida babu wani abin bauta bisa cancanta sai allah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida lallai annabi muhammad manzan allah ne wa anna kulla ma ja'a bihi muhammadun haqqun kuma na shaida lalle dukkan abin da annabi muhammadu ya zo da shi gaskiya ne <clears throat> wa abra'u min kulli dinin yukhalifu dinal islam kuma ina barranta ina barranta daga dukkan addinin da ya saba ma addinin musulunci daga zaran kafiri ya faɗi wannan alhali yana nan yana matsayin mutum mai hankali baligi lafiyayye to ya zama musulmi ma'ana matukar yana da hankalinsa da hankalinsa ya faɗi wannan kuma yana matsayin baligi to inda ya faɗi wannan ya shaida babu abin bauta bisa cancanta sai Allah kuma dukkan ya shaida annabi Muhammad manzo Allah ne ya yi imani da dukkan abin da manzo Allah ya zo da shi kuma ya barranta daga duk wani addini wanda ba musulunci ba tunda daman addini da ba musulunci ba addini da ya kunshi shirka ma Allah bautan wani Allah bauta ma gumaka bauta ma wasu daga cikin salihan bayi kamar bauta ma annabi isa alaihi sala cikin annabawa kenan da sauransu to ya zama ya barranta daga dukkanin waɗancan addinai dukkan addinai gaba ɗaya sai addinin musulunci kawai addinin tauhidi to don haka daga zaran ya faɗi wannan alhali yana nan a matsayin mukallafi abinda malaman suke kira mukallafi ma'ana yana da hankali kuma baligi to anan shi kenan ya fa shiga musulunci ya zama musulmi daga nan dukkan hukunce-hukuncen musulunci zai hau kansa wannan shi ne farkon wajibi wannan shi ne farkon abin da allah ya wajabta ma wato bayi kamar yadda muka gani a baya cewa tauhidin nan fa shine farkon shine haƙƙin allah maɗaukakin sarki akan bayi in an ce haƙƙi kuma shine abin da ya tabbata ya zama wajibi don haka farkon wajibi a cikin addinin musulunci shine fa tauhidi bauta kadaita Allah kadaita Allah madaukakin sarki da bauta bauta ma Allah shi kadai da kuma kafirce ma duk wani abin bauta wanda ba Allah ba da kin bauta ma wani wanda ba Allah ba don haka daga zaran mutum ya shiga musulunci da wannan da farkon abin da ya zama wajibi a kansa wato shine ta tauhidi to daga nan kuma idan da zai fita daga cikin musulunci ya koma da baya to shikenan ya zama kafir daga zaran an ga ya aikata shirka to fa shikenan ya fita daga cikin musulunci daga zaran ya aikata wani abu na kafirci ya fita daga cikin musulunci saboda mi ya warware wancan tauhidi nasa don haka shirka yana daga cikin abin da yake warware musulunci kamar yadda manzon Allah ko kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar cikin ayoyi masu yawa a cikin alkur'ani kamar yadda Allah yake cewa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatan amaluka wa la takunanna min al min al khasirin Allah madaukakin sarki yake cewa hakika mun yi wahayi zuwa gare ka an yi wahayi zuwa gare ka da zuwa waɗanda annaba manzanni da suka gabace ka cewa la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin da a kaddara za ka yi shirka to fa da duk ayyukanka za su zube su zama aikin banza don haka sai ya zama kenan shirka yana rushe ayyuka shirka yana rushe musuluncin mutum shirka yana rushe musuluncin mutum shi ne Allah madaukin sarki ke cewa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu nar wa ma lidh na min ansar shirka yana dawamar da mutum a cikin gidan wuta kamar yadda Allah ya faɗi cikin wannan aya ɗin don haka da wannan muka fahimci cewa me shirka yana rushe imanin mutum yana rushe musuluncin mutum yana rushe tauhidin mutum to daga nan mutum sai ya koma kuma kan wato sai ya zama hukuncinsa hukuncin wanda ya ridda ne daga zaren yau eh, kafiri ya zo ya ce zai musulunta ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah ya ce na shaida babu abin bauta bisa cancanta sai allah na shaida annabi muhammadu manzan allah ne na yi imani da addinin musulunci gaba daya shikenan ya koya masa sallah ya fara sallah ya fara sauran ayyuka na addinin musulunci to daga zaran ya je wani lokaci kawai sai ya ce a'a ni na ban yadda da addinin musuluncin nan ba ko kuma a'a kawai sai zo ya aikata shirka ya ɗauki aikin bauta yi ma wani wanda ba Allah ba to fa a nan ya rushe wancan tauhidin nasa ya rushe wancan tauhidin nasa to daga nan hukuncinsa hukuncin wanda ya ridda ne daga zaren ya bar musulun ya yi ruju'i wato daga zaren ya koma da baya ce shi ya bar musuluncin nan zai fita to fa kenan ya fita daga cikin musulunci hukuncinsa hukuncin wanda ya ridda ne don haka za a zartar masa da dukkan hukuncin da shari'a ta tabbatar da wannan ya zama ashe kenan farkon abin da Allah maɗaukin sarki ya wajabta mana shine kaɗai tashi da bauta wannan shine awwal wajibi wannan kuma malamai duka sun yi ijima'i akan wannan shi yasa shekul islam a wani waje a cikin littafinsa dar'u ta'arudul aqli wan naqal yake faɗi yake cewa wal maqsudu huna anna salafa wal a'immata muttafiquna ala anna awwala ma yu'maru bihi al ibadu ash-shahadatan wa muttafiquna ala anna man fa'ala dhalika qabla al bulughi lam yu'mar bi tajdidi dhalika aqibal al bulughi shaykh al islam ibn yake cewa ma'ana abin nufi anan shine magabata da sauran wato limamai na musulunci dukkanin malaman musulunci sun yi ittifaki kan cewa farkon abin da za a umurci bawa da shi shine faɗin al-shahadatan faɗin al-shahadatan shahadatu Allah ila illallah da kuma shahadatu annabi Muhammad rasulullah shaida babu abin bauta bisa cancanta da shaida lalle annabi Muhammad manzo Allah ne wannan shine farko domin shine farkon wajibi yauwa farkon abin da za a umarci mutum da shi shine farkon wajibi don haka faɗin shahadatan zuwa da su yarda da su imani da su shine farkon abin da aka za a umarci wato bawa da shi wannan malamai sun yi ijima'i akan wannan almajirinsa ibn al-qayyim yake faɗi yake cewa fattauhidu miftahu da'awatin rusuli tauhidi fa shine mabudin da'awar dukkanin manzanni dukkanin manzanni da'awarsu farko da tauhidi suke fara yi kamar yadda allah maɗaukin sarki ba mu labari game da annabi nuhu allah yake cewa walakar arsalna nuhan ila qaumi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu farko abin da ya fara gaya wa mutanensa annabi nuhu alaihi salam shine ubudullah ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta sai shi kadai hakan nan annabi hudu ya gaya wa mutanensa wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu hakan nan annabi salih wa ila samuda hakan nan annabi shu'aib wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu hakan nan dukkanin manzanni haka kowa yake gaya wa mutanensa hatta annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka ya fara gaya wa mutane su bauta ma Allah madaukin sarki shi kadai kuma haka ya zama hatta idan zai aika wato 'yan sako zuwa wasu garuruwa zuwa ga wasu garuruwa don kiran mutane zuwa ga musulunci farkon abin da yake su da su shine tauhidi shi yasa ya ce wa lihadha qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam li rasulihi mu'adh bin jabal radiyallahu an waƙar qad ba'athahu ila al-yaman innaka ta'ti qauman ahli ahli kitabin falyakun awwala ma tad'uhum ila ibadati llahi wahdahu yake cewa shi yasa ya zamo <clears throat> annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi ma ɗan saƙonsa ɗan aikinsa wato shine mu'az ɗan jabal Allah yarda da shi lokacin da ya shi zuwa ga yaman sai ya ce masa lallai za ka je ne zuwa ga wasu mutane ahlul kitab ya zama farkon abin da za ka kira su zuwa gare shi shine mi zuwa ga bautan Allah madaukakin sarki shi kadai ila ibadatullahi wa wannan ne tauhidi bauta ma Allah shi kadai fa idza shahidu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah fa akhbirhum anna Allah qad iftarada alaihim khams salawatin fil yawmi wal layla bayan sun yarda da wannan kuma sai a zo sauran abubuwa na shari'a na sallah da zakka da sauransu wala karal hadith وقال كما من زال الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا Allah إلا الله وأن محمد رسول الله من زال الله أنا an umarci shi da دي mutane متاني sai sun shaida babu abin bauta bisa cancanta sai Allah don haka wannan shine farkon wajibi shi yasa <clears throat> da wannan ya zama kenan ashe wasu da suke cewa farkon wajibi akan mukallafi shine nazari zuwa ga tunani akan Allah nazari zuwa ga abubuwan halitta don mutum don su ba don su nuna su isar mutum zuwa ga Allah mahaliccinsu da sauransu duk wannan irin waɗannan ra'ayoyi duk ba da dai ba ne domin nassoshin alkur'ani da hadisi sun tabbatar shi shine farkon abin da yake wajibi akan musulmi ko farkon abin da yake wajibi akan duk wani mukallafi duk wani baliyi mai hankali Shi ne kawai shaida babu abin bauta bisa cancanta sai Allah ba wancan cewa nazari ko wani a makamancin su da wasu wato suke faɗi kamar wanda ake kiransu ahlul kalam shi yasa ibn qayyim anan ke cewa hadha kana sahihu an awwal wajibin al mukallafi shahadatu an ilaha illa allah lan nazar wala qasdu ila nazar wala shakku kama hiya aqwalun li arbabil kalam al mazmum don haka duk wa'annan ko a ce wai nazari ko kuma nufin nazari ko kuma shakka wai shine farko mutum ya yi shakka akan halitta da sauransu wai shine farkon wajibi duk wannan ba ba shi bane farkon abin da yake wajibi shine kawai mutum ya shaida babu abin bauta bisa cancanta sai Allah tauhidi ya ta Allah da bauta shine farkon abin da yake wajibi don haka fattauhidu awwalu ma yudkhalu bihi fil islami tauhidi fa shine farkon abin da ake shiga musulunci da shi wa akhiru ma ma yukhraju bihi duniya kuma shine farkon abin da ake fita daga duniya da shi kamar yadda maza Allah ke cewa man kana akhir kalamihi min duniya la ilaha illallah da halal janna duk wanda karshen maganarsa ta zama la ilaha illallah ne wajen fita daga duniya ya fita da la ilaha illallah to zai shiga gidan aljanna to da wannan sai ya zama mi ashe kenan farkon abin da yake wajibi akan kowane mukallafi kowane baligi mai hankali shine tauhidi shine kawai wajibi a farkon abin da yake wajibi don haka yau idan za mu fita da'awa mu je mu kira maguzawa zuwa ga musulunci idan za mu fita mu je mu kira kiristoci zuwa ga musulunci farko mu kira su zuwa ga su bauta ma Allah shi kadai su yarda kawai Allah shine abin bauta ba shi da abokin tarayya ba a bauta ma kowa sai shi su yarda cewa annabi Muhammad manzon Allah ne da wannan sai ya zama ashe kenan tauhidi shine farkon wajibi shine farkon wajibi to lallai wannan yana nuna mana muhimmancin tauhidi ashe tauhidi abu ne mai matukar muhimmanci ashe tauhidi abu ne wanda bai kamata al'ummar musulmi su yi sakaci da shi ba wajibi ne mu tsaya mu mai da hankali mu ɗora da'awarmu akan kira zuwa ga tauhidi duk wata da'awa da za yi mu ɗora da'awar mu akan kira zuwa ga ta Allah maɗaukakin sarki mu yi ƙoƙari mu faɗakar da mutane su fahimci munin shirka da hatsarin shirka su dawo kan tauhidi sai mu tafi al'umma guda ɗaya to da wannan muke fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace muna fatan Allah ya <clears throat> sa abin da muka faɗa nan da dai Allah ba mu ladansa abin da muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana kuma ya ba mu daman yin aiki da shi da wannan muke sallama da ku a cikin wannan shiri namu insha Allah sai kuma wani shiri na gaba Allah madaukakin sarki ya kaddara saduwar mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh